Yau da gobe Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yame na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau hudu ga watan janairu na shekarar ashirin 2022 za mu magana ne akan dalibar da ta kirkiri shafi domin koyar da lissafi a hausa muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kano ta samu zantawa da wannan ɗalibar sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kano inda Baraka Bashir ta samu tattaunawa da bakuwar da za ta gabatar mana da kanta. yau bakoncin wa muka samu. sunana fatima ibrahim madori um, um, graduate daga northwest university a fannin computer science sannan kuma wacce ta kirkira website na koyar da masu da hausa um, kamar manhaja kenan ba manhaja ba ce shafi ne shafi na eh. koyar da masu da hausa um, lissafi lissafi eh. to kafin mu je ga biye ji hankalin kika wannan ki ba mu eh, labarin ki a takaice Eto, eh um, kamar yana faɗa suna na fatima ibrahim madori um, ni yar jigawa ce amma ga kiɗin rayuwata a nan amma aka haife ni nan kano kuma ana taso a niger state na yi secondary da primary school ɗina da na gama na dawo nan na yi na yi kas, bayan na yi kas na gama sai kuma na fara jami'a inda na fara a level 200 Um, computer science daga kas wato kin samu maki mai yawa yawa ne kuma baki level 1 sai aka baki gaba eh BE kenan sai na samu level 200 na fara computer science har na gama shekara uku kenan plus kuma covid kinga mm. to daman kafin ki shiga jami'a lissafi shine kwas ɗin da kike da burin karanta a ah, ban da burin karanta lissafi amma dai ina son lissafi sosai eh. Um, duk wanda ya karanci computer science zaman ne ya zama dole sai ya hada da lissafi lissafi eh kwarai da gaske uh, to me ji hankalinki kika kirkiri wannan website din eh to kin ga na koyar da kin ga da um, yawanci lissafi ke ba wa ɗalibai wahala ni kuma tun da na taso ina son lissafi ta ina karamata ma kuma ba na jin wahalasa ina samun nishaɗi sosai idan ya kasancewa cewa lissafi nake karanta ko kuma nake koya ko nake koya dai um, sai in ji kawai ina jin daɗi to sai nake ta mamakin ya aka yi mutane suke jin wahalar lissafi ne to da na nake ta irin abin tambayar ta daɗe tana ta damun na a raina sai lokaci ɗaya na ce to dama akwai wani experience da na taɓa samu ina ƙarama um, lokaci ina shekara biyar mahaifinmu ya aka bashi ya samu aiki a Niger State shine dalilin da ya sa muka koma can gaba ki ɗayan mu mm-hmm. to lokacin shekara biyar ma ina kokarin na koyi na koyi na gama iya Hausa ma ban kware a yare na Hausa ba mm-hmm. kuma sai muka koma can Niger State muka je kuma sai fitar da cewa karatun inda ake koyar da su da turanci ne mm-hmm. so ban iya turancin ba sai zama cewa ma da yan ajin namu da kuma malaman da suke koyarwa ba abin da nake fahimta iyakacin in je kamar hoto an gama in koma gida so ba na ganewa to wannan abin ne ya sa na ji a raina cewa kila kamar abin da nima ya same ni zai iya yiwuwa shi dalilin da ya sa da yawa ba sa fahimtar ba sa wanda ake koya musu da har ya kai cewa ma ga kiɗe ma sai ki ga abin da ake koya musu ma kwata kwata ba su da ma ra'ayin su koya din ba sa jin cewa suna son abin da ake koya musu na ma su sa kan su fahimta wannan shine abin da ya je hankali na na ga cewa ya kamata in kirkiri wannan shafi da hausa don a koya wa ɗalibai a koya wa dalibai lissafin da yaransu ba da wani yare ba wato kin lura cewa idan aka koya uh, uh, lissafin da yaran da mutum ya fi zai fi saurin fahimta? Eh, insha Allah zai fahimta tunda dai yarensa ne na uwa da shi ya taso kin ga idan aka ce an koya masa da wani yare sabo dole sai ya iya wancan yaren sannan zai fahimci abin da ake koya masa da lissafin mm. amma idan da yaran sa na uwa ba buƙatar cewa sai ya iya wani sabon yaren dole already daman da yaren da aka da ya taso da shi za a koya masa sai da kika kammala jami'a ne sannan kika fara wannan shafi ko kokin jima da kirkiran shafin ito eh gaskiya a shekara ta ta karshe da muka zo zami project din final year sai ne shine na fara kirkira wannan shafin na yi ne farko a matsayin zanyi coin school project mm-hmm. su bayan sai na gama kuma ake taban shawarwari akan cewa me zai hana in ci gaba da aikin da farko a matsayin project ki kike na makaranta na na yi ba eh to yanzu kin faɗaɗa shi kenan eh to muna dai kan za a faɗaɗa ɗin ba faɗaɗa ba ba faɗa amma yanzu idan na duba idan na hau kan shafin intanet zan duba wannan shafi ne ki zan sami shafin eh za a samu shafin ba ki gama inganta shi ba kenan ko ba gama inganta shi ba kawai da in kin shiga ba wani abubuwa za ki gani sosai ba amma da ki ga akwai aikin yana nan to idan zan koyi lissafin nan akan shafin nan idan na shiga Eh, abin a sauƙaƙe yake zai gwada mun nan zaki danna ya nuna miki kaza ko ka kaka murya ce za ta koya mun abin ko kwa a rubuce suke a bidiyo zami da ko za mu yi amfani da irin illustration haka sannan kuma muna so za mu hada da irin mu samu malamin kwararren malamin hausa um, lissafi wanda iya lissafa malamai ma zan ce wanda suka iya lissafi kuma suka iya hausa ana recording ɗinsu suna koyarwa insha Allah wannan ke samu koyar sannan kuma shi ma wannan website ɗin na yadda za a samu wanda zai rika nuna maka ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan duk za mu amfani da wannan yanzu har yanzu a farkon kirkiran shafin ake kenan eh to tun na school project ne ba ba a ci gaba ba eh. to idan mutum zai shin sai mutum ya yi rijista ne kafin ya koya ko ko ya tsarin abin ya ce ya kike son ki abin ki bayyana mana eh sai ya yi rijista sai ya yi rijista ne yanzu dai wanda muka yi sai ka yi rijista sannan za ka samu kai login sannan ma ka za ka ga abin da za ka iya koya a shafin na kuma gaba tunda bidiyo ne muna nan tunda dai school da ne ban sa wani kuɗi ba ko wani abu na nan gaba za mu iya sa kuɗi sai ka ma biya sannan ka samu ka kalli videos din. Mm. Daga wani mataki ne za a fara koyarwa daga primary ne secondary ko kuwa jami'a ne? Ai gaba ki ɗaya duk muke so mu haɗa. Duka gaba ɗaya. Eh za mu fara daga matakin primary one a je har primary six sannan sai a fara da secondary su ma fara daga aji ɗaya har zuwa shida sannan sai a je ga 'yan jami'a. Mm. to na ji kina ta zami zami yanzu ba ke kaɗai ba ce ga project ɗin kin samu abokan da za su taya ki ne? eh mun samu abokai na samu abokai yanzu ma mu wurin biyar ne a tim ɗin namu eh duka abokan da kuka yi karatu ne ko kuwa wa'annan a wani lokacin da na yi service ne a level 300 kenan na inda na yi service ne na samu team members mm. um, to bari mu koma baya kafin ki kammala jami'a wani um, lokacin da kike karatu kin fita da kyakkyawan sakamako alhamdulillah da me aka fita na fita da first class da first class eh. a Najeriya nigeria ko a duniya za ki ga yawanci kafin a samu ɗalibin da ya fita da first class a yana tare da kalubale shin kin fuskanci kalubale eh akwai kalubale da dama kuma a cikinsu shine lokacin da mahaifina ya rasu lokacin da ya rasu ina za mu shiga kenan level 400 ya rasu to da ya rasu sai irin dan ji kamar ma ko in haƙura da karatun saboda kwata-kwata ko na shiga aji bana fahimtar komai bana gane komai ko cikin kawaye ma bana son shiga ina fi in ji in samu ri in zauna kawai sai tunanin kala-kala dai haka so dai na samu iya mahaifiyata ta zauna da ni ta rarrashe ni ta ce ai kowa ma ƙarshen sa kenan ta dai babba na hakuri ta bani baki sai kuma na samu hankali na ya kwanta sai na ci gaba kuma cikin iko Allah na ni tunanin ma ba zai a ci na gama level 400 din ban samu spill over ba sai kuma gashi dai na samu spill over din duk da dai CGP na biyu sama sosai kai ban samu spill over ba zan ce carry over ban samu carry over ba mm. a spill over um, kin san an je level 4 mm. it's not more carry over sai dai a ce masa spill over mm. in ka samu ko carry over din ka samu sai dai ya zama spill over eh, kin samu spill over ne ban samu ba eh to wannan kin faɗi a rayuwa ki a makarantar bikin fuskanci kalubale da wasu malamai ko wani abu haka ba gaskiya dai babu wani kalubale kaina da malamai na duka babu wani kalubale gaskiya alhamdulillah harkar karatun fa harkar karatu to ba za a rasa ba akwai dan eh, matsala dai da muka samu dai da irin abokan karatu mm. haka a nan rashin jituwa ne eh, me ya janyo rashin jituwar ito eh, rashin fahimta ne ba su fahimce ki ba eh to zan ce ba su fahimce ni ba menene burinki yanzu da kika kammala karatu bayan kin tabbatar da wannan shafi ya ya tabbatu wani irin aiki ke da muradin yi eh to um, idan ina so da wannan ina son zama entrepreneur mai mm, irin mai dogaro da kai yawa mai dogaro da kai ina da kamfani na kenan mm. wacce zan ɗauki wasu su min aiki haka sannan kuma ina son kai matsayin da zan taimaka wa mahaifiyata tunda yanzu sun ga ba mahaifinmu yanzu ina son taimaka wa mahaifiyata kuma ina son taimaka wa 'yan uwana da kuma kanina da kika ce za ki kina son ki zama mai dogaro da kai a wani fanni wani sana'a ko wani kasuwanci fannin kimiyya da fasaha irin kirkire-kirkiren su wa'annan website din da su mobile application mm. insha Allah. Shin akwai kina cikin wata kungiya haka na irin masu kirkire-kirkire da fasahohin nan? Ito eh akwai STEM. Mm. amma ban daɗe da jini shiga cikinsu ba so ban san abubuwan game da su sosai ba. Ah, a lokacin hutunki menene hobby ɗinki menene abinda yake sake nishaɗi? da karatu gaskiya yawanci ina duk da ko an yi hutu ina son ga cewa ina kallon abin da kamar videos na abin da zai kara mun um, fahimtar wani abu akwai kin san tutorials kala-kala na youtube so ina yawan shiga ina kalle-kallon wa'annan videos din shi su ne abubuwan da suke sa ki nishadi ban shi fa ban da shi ni ban da son karatu littafi ba gaskiya amma dai bani da videos din kallon videos din ina son wannan Um, to da dama kin ga yanzu ana zamanin wayoyi mm. lokacin da kike karatu ke wayoyi ba su dan takura miki ba su shiga ya kika ya kika ya kika hada karatu da amfani da waya eh to kuma kisa yana da advantage ɗinsa da disadvantage ɗin mm. ni da yake yawanci ina son na ji daɗin amfani da waya lokacin karatu na saboda zan shiga in yi browsing duk wani abin da ban sani ba yanzu za ka dan shiga ka kunna data ɗinka ka dan yi browsing ka san menene yake nufi so ni ban samu ban ji wani matsala ta tare da ni ba don amfani da waya na ji daɗin amfani da waya ina ji daɗin amfani da waya za a ƙara karatu bayan wannan digiri din ko kuwa an gama eh ina sa rai ina so gaskiya in ci gaba amma fona ne dole in dakata me nisan kullulun karatu da kike son ki kai ki tsaya <laughs> eh to inda Allah ya yi gaskiya <laughs> eh amma ba ki da ra'ayi misali ko kina son ki zama dakta ko professor ai ni ha professor din ma ina so in zama kina so ki zama mm. ah, to me zaki gaya matasa wani shawara zaki ba matasa musamman masu tasowa eh to masu tasowa da karatu akwai irin abun da zaki dana cewa karatu yanzu ma digiri din ma ko kuma yanzu ma karatun ma ai bogi ne ko kayi ma ba samu aiki ake ba kaza da kaza ina so in sanar da su cewa karatu yana da mahimmanci ko da ka samu aiki da shi ba insha Allahu zai iya bude maka wata hanya wanda kai baka sani ba kuma ilimi daɗi ne da shi ka sanin ya fi baka sani ba hmm. so ina ba su shawara da su nemi ilimi kasu raina mai neman ilimi kuma ilimi na da matukar amfani ga rayuwar mu yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai shirinmu na kwalama. sauraron sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren kwallon da makulashi a yau muna tare ne da malama Sadiya Hassan wanda za ta gabatar mana da girke-girke irin na gargajiya har na zamani. Malama Sadiya me muke da shi a zauren yau? Mm, yau abin da muke da shi a zauren mu ina son zan koya mana wani kunu ne haka na 'yan Maiduguri a can dai akan kira shi da murdon to amma nan dai ban sani ba mutane kan iya bashi suna iri iri wasu suna ce mishi kunin gyaɗa wasu suna cewa kunin gero wasu amma a dai can mu mun fi sanin shi da murdon kuma shi wannan murɗin ɗin dai idan uwar gida za ta yi shi abubuwan da za ta tanada uwar gida za ta tanaji kunyanta tsaftatacce za ta tanaji gyada. irin wanda ake kunin gyada da shi amma misali in baki da irin wanda aka niko shi aka ajiye din da wanda ake kunin gyada da shi zaki iya samun gyadan naki a lokacin ki wanke ki dan sa mishi kayan kanshi ke nika. Wato idan ba soyayyen wanda aka mai da shi kamar abu kuli kuli ba ne eh, zaki iya yin da danyen a lokacin da kike so ki nan zaki iya samun ɗanyen gyadan ki ki wanke ta ki dan sa mata dan citta dan kayan kanshin ki dai kadan dai ba dai ba misali dai kamar uwar gida za ta yi da amfani da gida kofi biyu to dan cittan ki bai fi sa dan pieces uku ba hakan nan barkono ma haka sai dan kanan fari dan kaɗan sai ki samu ki nika shi ma ki ajiye shi a gefe sai ki samu nono kindirmo misali uwar gida tana da kindirmo da ta dan siya ya kwana biyu to kindirman nan ya fara tsami to amfanin shi kenan dama dan in ma kika yi da nonon da bai dan fara tsami ba gaskiya ba zai yi daɗin da ake so ba kuma ba zai ba da wannan test din da ake so ba an fi son nono dai wanda ya dan fara tsami ne to a madadin tsamiya kenan ba za a iya sa to tsamiya ba ina ai in kika samu wannan nonon to ai ba ma magana tsamiya cikin kunun nan shi wannan nonon a madadin tsamiyan kenan ba za ki amfani da tsamiya ba to sai ki samo sigan ki dai iyayen da kike bukata shikenan sai ki ajiye su a gefe sai ki samu tukunyarki bayan kin wanke ta kin tsaftace ta sai ki dora ta to nonon dai misali in za ki yi amfani da gyada kofi biyu kina bukatar kamar nono kofi daya kin durmo haka nan kofi daya shi ma sai ki ta samu ki ajiye shi a gefe za ki samo gero a sirfa shi aka sirfa geron nan sai a wanke to in an wanke za a shanya shi ne ya bushe tukunna in ya bushe shi ma sai a zo a kawo shi a ajiye shi in kika daura tukunyanki akan murhu za ki samo geran nan shi za ki fara kawowa in kika kara wanke shi sai ki zuba shi a cikin tukunya in kika zuba a yanda yake ya'ya'yan shi sai ki hmm. zuba shi sai ki samo ruwa sai ki zuba akan geran nan to sai ki rufe sai ki bari geran nan ya nuna kaman minti ashirin hakan nan saboda geran ya yi laushi To idan kika bari geran na ya nuna ya dauki kamar minti ashirin yana nuna ya danyi laushi sai ki kawo wannan gyaɗan naki da kika je kika nika kika zo da shi amma za bari ruwan da ke cikin geran nan wanda yake dafa geran nan ya tsotse tukunna. geran zai zama na ba ruwa a cikin shi. Au zai kasa Eh kasa amma kaman kin dafa shinkafa amma ba za ki bari geran ta fara kamawa ba gaskiya. To kaman yaya zan zuba geran shi ma? Yawwa shi kuma geran zaki iya samun rabin kofi in ba kya so yawa cikin kunin kenan in ma misali ke ba kya son shi da yawa kina son shi dai dan sama sama ne cikin kunin mm. za ki iya sa bai fi ko dan kwatan kofi haka nan kadde ya yawa sosai in kika sa wannan geran in ya fara shanyen ruwan sai ki kawo gyaɗan nan da kika nika sai ki tace shi dan gyaɗan nan an niko shi da ruwa ne dama sai ki samu roba ki tsaftatacciya ita ma sai ki tace gyaɗan nan a ciki in kuma soyayyen gyaɗa ne kike da shi sai ki ɗauko shi sai ki dama shi da ruwa shi ma yadda dai ake yin kunin gyaɗa zaki dama shi shi ma sai ki tace da ruwa ruwa ke ko da kauri a'a da ruwa ruwa zaki yi shi da ruwa ruwa dai iya yanda kike so ai shi kunin idan kina so yayi gardi shine iya kaurin gyaɗan naki da zaki dama in kuma kina hmm. son shi sama sama ne dai to shi ma daidai yadda kika yi amma iya yadda kika dama gyaɗa naki ya kauri iya yadda kunun naki zai garɗi kenan sai ki samu wannan kullun da kika tace na gyaɗa ruwan da kika tace din nan sai ki zuba shi akan geran nan to in kika zuba za ki rufe shi ne in kika rufe amma sai uwar gida tana yi tana dubawa saboda wannan gyada in yana da huwa yana tasowa ne yana da huwa yana tasowa ne to in kika yi nesa da shi zai iya in ya da huma ya zube gaskiya to sai kina yi kina dubawa za ki dan rufe shi ne amma ba wai za ki rufe shi gaba ki ɗaya ba tukunyan za ki dan rufe shi kaɗan kina dan kallo yanda in kika zo kika dan buɗe in ya fara tasowa ma za ki dinga gani to in ya da nan gyadan sosai za ki ga ya fara tasowa kamar zai zube to lokacin gyadan nan ta riga da ta ta nuna kenan ya kumburo kamar zai zube to gyadan ya riga da ya nuna sai ki sauko da shi ƙasa sai ki ajiye sai ki bari ya dan sauka kaɗan saboda ai sanda yake da huwan nan ya zai ciku tukunya to in kika ajiye shi a kasa zai dan koma ya kwanta to kin ga alamun kenan ya dan huce kaɗan kan yanda kika sauko da shi a wuta to sai ki kawo wannan kindirman naki da kika ajiye sai ki ɗauko cokali kina zuba kindirman kina juyawa kina zubawa kina juya kin nan shi zai sa kunun nan yi kauri kuma shi zai sa kunin nan ya ɗanya tsami tsami ba kya buƙatan tsamiya ba kya buƙatan kamu ba kya buƙatan wani fulawa da zaki ɗaura kunin kunin ya kauri duk ba kya buƙatan wa'annan abubuwa amma uwar gida kafin ta san cewa wai kunun ta zai kauri daga yanayin kindirman naki ne kisan akwai kindirmo da zaki gade bai da wani kauri zaki gan shi eh, ruwa ruwa yawwa zaki gan shi ruwa ruwa to amma in kika samu mai kauri to duk ba kya buƙatan wani kamu ko wani fulawa ko wani da zai sa ku ki ya kauri in dai kindirman ki mai kyau ne to a nan take kina zuba kindirman nan kina jujjuya zaki ga kunin yana yin kauri da kanshi yana canza yana daurewa da kanshi yana canza yana yin kauri to idan kuma uwar gida misali kindirman nata in ba mai kyau bane can mm. to ko ta zuba za ta ga zai yi ruwa-ruwa gaskiya za ta ga bai kama ya yi kauri ba kunin yadda take so to idan tana da fulawa ko kuma tana da kamu sai ta kawo sai ta zuba mai ruwa kaɗan misali in kamu ne sai ki dan sa mai ruwa kaɗan kamun ya dan yi kauri kaki shi ya ruwa ruwa saboda in kika yi kamun ya ruwa ruwa still ba zai baki abin da kike so ba ba zai kauri ba wannan kuɗin sai ki dan dama kamun nan da dan kauri sai ki ƙara zubawa akan kunin nan to zai taya ki ɗaura kunin nan in kuma fulawa ne ma kike da shi in kika kawo fulawa nan kika dan sa mai ruwa sai ki dan yi amfani da ko cokali ki dan dama fulawa na amma kada ki bari fulawa na ya gudaje saboda idan ya gudaje in kika zuba a kunin ki ki ma zai gudaji to sai ki tabbatar dai kin bayi da gudaje a cikin fulawa nan sai ki samu sai ki zuba shi akan kunnin nan sai ka juya kina zuba kina juya kina zuba kina juya to zai daure to amma mu tun da kindirmo muke amfani da shi kuma kindirman dai in kin samu mai kyau ba kya bukatan duk wa'annan abubuwa to uwar gida iya kaurin da kike so sai ki bar shi haka nan in kina so yi kauri ne sosai kinga zaki zuba kindirmo sosai in kuma kina son shi dai sama sama ne to kindirman ba sai kin zuba shi da yawa ba iya dai yawa iya dai yanda dai kake bukata to bari mu kora koma ba shi misali idan uwar gida wannan ta siya yogurt tunda shi ma kamar za a ce nono ne wanda aka gyara shi na kanti shi ma ana iya amfani da shi idan ya tsamu eh misali yawa in kina da yogurt in ki ma a ce wanda ya tsami to amma sai dai shi yogurt kin san an riga da an sa mishi sinadarai da abubuwa yawwa ko kin yi amfani da shi ba zai miki wannan kaurin da kike bukata ba idan kin yi amfani da yogurt ne dole sai kin samu wani abin da zaki dan daura kunun nan saboda kunun ya samu ya dan yi dai kauri kamar yadda kike bukata mm. amma idan dai kindirman ne kika yi amfani da shi in kin sami kyau ba kya bukatan wani abu daga gyadaki sai geranki sai kindirmanki uwar gida in ta sa kunun nan ya daidai da take bukata sai ta kawo suga sai ki zuba iya yadda kike bukata shi ma to daga nan fa kunu ya yi. to wannan kunan yana iya zama ya wuni ai kunun nan ba ma wuni ba in kina da firji ma zaki iya ajiye kunun nan har sati biyu ba abin da zai yi sai dai ma ya kara daɗi sai dai ki ɗauko ki ɗanɗama ki sha masu sauraro a muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma zahar aminu fage da tan gabatarwa sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.